fafata da ake a gasar Premier League na kasar Ingila mako na 29 a jiya an buga wasa ɗaya tilo mai taken Monday night. A jiya an fafata wasan ne da misalin karfe 9 na dare a agogon Najeriya Niger kamar da kasar Chad inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi tattaki zuwa gidan Crystal Palace ta take ta har kwallo uku da biyu. Kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ko a can kasar Spain ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas da kwallo biyu da daya a gasar Spanish wato La Liga na shekara 2017 zuwa 2018. 18 mako na 27 a yau kuma za a buga manyan wasannin da ake fafatawa na cin kofin zakarun nahiyar turai wato uefa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 karawo na biyu inda kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain a can kasar Faransa za ta karbi bakuncin Real Madrid na kasar Spain inda a karawa ta farko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din a can kasar Spain ta doki kungiyar kwallon kafa ta PSG da kwallo uku da daya yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta PSG din tana neman nasara da kwallo uku da nema ko kwallo biyu da nema ita ko kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar ingila a kasar ingila da su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta fc porto ne na kasar portugal inda a kara wasu ta farko liverpool ta biyu ko ta hasken portugal ta lallasa ta kwallo biyar da nema a yanzu haka ne kungiyar kwallon kafa ta porto tana neman kwallo shida da nema ne a ragar ta kafin ta kai ga nasa zagayen gaba wato wasan kusa da na kusa da na karshe a yau din za a kara a duka wasanni ne da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad a yayin da ake fafata a zakarar nahiyar turai kuwa haka ma a nan nahiyar ta afirka ana ci gabar fafata a gasar cin kofin zakarun nahiyar afirka na shekara 2017 zuwa 2018 su ma a matakin zagaye na 16 inda a yau kungiyar kwallon kafa ta italy sahel na kasar tunisia za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta plateau united na nigeria za a buga ne da misalin karfe 6 na yammaci yawan afirka kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta tangier ne sai kungiyar kwallon kafa ta horaya mpc za su fafata da kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Generation Ford ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Al na kasar masa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta CF Monana ne za a buga wasannin ne har zuwa karfe 8 na dare a gogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar chadi idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa shugaban kasar Liberia George Weah ya ce kungiyar kwallon kafa ta Super Eagle tana da damar lashe gasar cin kofin zakarun ko kuma tana da damar lashe gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi shi a kasar Rasha a watan Yunin nan idan har an yi abubuwan da suka dace wa 'yan wasan. shugaban ya faɗi haka ne a wata ganawa da suka yi da suri tsakaninsa da shugaban najeriya muhammadu buhari a gidan gwamnati da ke vila a can abuja tarayyar najeriya din a ranar litinin mr waye ya ce ya kamata duk abin da ya kamata shugaban ya ce duk ya kamata duk abin da yan wasan ke bukata dole ne a samar musu da su a muhallinsu kafin gasar cin kofin ta duniya wannan shine shawarin da najeriya ya kamata ta bi don tabbatar da shirye-shiryenta na gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya ya kuma bayyana cewa a yayin da yake taka leda ko yake buga wasansa a kasar turai ana zuwa musu ne da dukkan abin da suke da bukata a filin sansanin da suke fafata wasan abin da ya ce wanda hakan yakan nuna kuma kuma yakan ba su karin gwiwa wajen tabaka abin girki ba a barin su da wa'insu bukatu da za su fita neman su ba a yarda su sa wani abu cikin ransu wanda ba za su ko kuma ba a yarda su shiga cikin wasu damuwoyi na rashin wayansu abubuwa ba wanda hakan yakan kawo musu damar samun nasara na fafa ta wasanni a yayin da ake yin wasan da dai ba a manta ba a shekaran jiya can ne shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya a Maju Phoenix ya ce an ware zunzurutun kuɗi har dala miliyan biyu da dubu ɗari takwas domin inganta wa ɗan wasan inda ya buƙaci cewa baya da buƙatar ganin cewa an samu wata matsala daga ɓangaren hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Najeriya a gasar da za a shiga na cin kofin duniya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi. Huta lafiya. Bye.